yanzu sun fito ne musu magana sa ce kwalliya kwalliya su yayyaɓa baki su shashafa su fito kamar dodani haba dan Allah Zubaida Haka? Haba. Kullum sai kun makara a makaranta, kullum sai kun makara a makaranta ko ba kwa ganin uwan uwanku 'yan mata da suke tafiya da wurwuri an fi son yaro in zai je makaranta malami ya zo ya same shi a aji. Wallahi Zubaida ce tafi da ɗan kwalliya don kuka zauna kuna wani shafe-shafe jin inda kika shafe wani jambaki kamar wata tsoho kura. Kin ji fasa. Ina ka ba za ki gane ba ba haka ake kwalliya ba kin san me ta fita su su su. To ai makaranta ne ba a san sa irin wannan abun. A makaranta ma an so a ga mutum. To ai malamin ba sai muku fada ne. Kina ji kaka za dai mu ma mu koya miki kwalliya ne. Mm saboda na ga ke biya ba ne ba take wannan mm. abun. Ya'yan nan. Mm, kaka. Ni na haifi iyayenku. Kakales. Ah, to ai baki iya ta zamani ba. To ba kuɗin makaranta a tafi. Maza maza Allah ya kiyaye. Kun ga? Mm. Wannan kuɗi kan goma. Ne ba goma. Da gobe da jibi. Kwana uku? Eh. Caɓi caɓi. Mm, sun yi kaɗan wannan. To in ba ku wannan kuɗin duniya ta zage ni a ce ina baku ku kuɗi zan lalata ku? To ta kwana uku ce. ran na hudu sai mu babu wani. Wallahi wani hudun inna kaka da yau da gobe kawai shi kenan. Ni dan ban da canji ne shine kawai na haɗa ma kaina wannan gwaramar. Ba ni da canji ina da canji. Kawai wani irin kwana uku. To gashi kwana uku karba. Kwana biyu. Kwana biyu wallahi Allah ya bani. kuma jiyo ma dole ki bamu idan muka dawo idan za mu dole mu tafi kyaleta to Allah ya buku albarka ki mana addu'a sai mun Allah ya buku albarka Allah ya baku kyakkyawan jarrabawa Allah ya baku kyakkyawan jarrabawa oh inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya ba su mazan aure Allah ya ba su mazan aure Allah ya musu albarka na ba su kuɗi ya irin wannan mutane suna gani ai sai ce na lalata 'ya'ya tashi ma in yi wala'a roƙi Allah ya ba su mazan aure huta kuma huta da wannan kwanza gwari kowa makota kullum sai an ji mu akan waɗannan yara kullum A gidan. Lafiya ƙalau kun dawo lafiya? To ya makaranta? Allah alhamdulillah. To madalla to tashi ki je ku zubo abinci ku zo ku ci saboda na kun zo wuciga daga dukkan halamu yunwa kuke ji. Ni wallahi Allah na gaji. Kin gaji? A ciki na zaki bura ko a cikin ki? ya kamata fa in je in zubo abincin nan. Kin ga ki saurare ni ki kalle ni da kyau. Ba ke ce karama ba? Ƙarama kuma ni ce babba. To ke ce babba. Ko ki ce ba ke kika haifa. Ta ci ki je ki tuwon ku abinci ku ci. Gaskiya kaka wallahi Allah na gaji. Kawai idan da ke ya zan To ba dan ni bace sai ki rufe ni da duka Allah ya shirye ki zuba da. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai me yake so ki zama ne? Da ka bar goyon gauro. Abincin da za ku ci. Goyon kaka. Ya yi kyau. na gode tun da haƙorinku biyu na ɗauko kuma kike zuwa ke mai iskanci za ki gamu da ni ki zubo abincin da yawa ni ma zan ci ki bude abincin ni zan buɗe na ki ci gaban ki kina ci mu gaba ne gaban ki nake ci Dallacin cikin cin abinci zaki mana tari a kai idan ke ce tarin ya zo miki zaki iya rike shi ne? Ok, salon kana ci abincin ke ɗan bakin ciki ko to sai ya haɗa ki cinye abincin ba za a ci abincin ba banza kawai. kan ki ci kan ki kai wa. Wallahi zaki sani ni ba shi a jikin bacci. Oho, abinci ne sai na ci. ya daina yawan tashin hankali ku yan uwan juna ne kamar kuna ganin hanjin juna ku ta tashin hankali ku ta tashin hankali ba ji ba gani ko kunya ma ba kwa ji hmm? ba ma kamar ki saboda Allah ba ku da kowa sai Allah sai ni sai kuma ɗan uwanku da baya nan kun fi son kullum hankali na ya dinga tashi akan ku tsakani da Allah zubar da ke ce ma uwar faɗa ki dinga haƙuri yar uwarki ce ta jini ba zubaida ke kuma hafsa ki ci hakuri, ki ci gaba da haƙurin da kike yi ki yi haƙuri ke ki ɗau girma ki ƙyale ta haba kamar kuna ganin hanjin juna ko kunya ma ba kwaji to a waje ma kuna wannan faɗin ko kuma sai a gida don hankali na ya tashi raina ya ɓaci ku sa min hawan jini saboda Allah kowace ta isa ta zauna a ɗakin mijinta ta haihu ta riƙe 'ya'yanta amma ba za a gaya muku magana ku ji ba dan Allah da annabi ku yi haƙuri ku kwantar min da hankali na har Allah ya kawo muku mazajen ku mu rabu lafiya kin ji ko Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya baku mazaje na gari Allah ya baku wanda zai duba ku ya duba iyayenku ko kun fi son kullun raina ina ɓaci ne hmm? saboda Allah ba kamar ki ma ba kamar ki kullun raina sai ya ɓaci a gidan nan kullun raina sai ya ɓaci a gidan nan sai ke sa ni kuka ki yi haƙuri insha Allah ku ba za to ba dole kuka ba komai na ta faɗa komai na ta faɗa wai wace ka gada ni a faɗa na ni dai na san ba da faɗa iyayen ki ba ba su da faɗa kawai yarinya ki zama kariya karfe da yaji a cikin gida ina nake yi hakuri, insha Allah ku min dina to ai ba ta ke nake ba ta ita wannan din da ke yi ita ce ba ta je an gaya mata ba kaman Musa. haba Zubaida, da kin busan kullum raina ina ba to oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan mahaifanku, Allah ya ji kan babanku, Allah ya masa rahama. Allah ya gafarta masa Ubangiji ya sada shi da annabi. Amma dan Allah da annabi ku daina sa ni tashin hankali irin wannan kullum sai na zubar da hawaye na. Ka kake yi haƙuri ki daina kuka insha Allah. To ai haƙurin ya zama dole. Mm-hmm. Tuna da mahaifinku shine raina yake ɓaci. ina haka? Hauwai kana gida ma? Don Allah haka kwanta? <laughs> Wallahi shi ne sa kake burge mu sosai. <laughs> Allah? To yanzu ya ake ciki. wurin da na ci, kai fa? Ta san yadda ku nake bala'in sanka. ka. Don Allah. Wallahi to shi kenan. kai Allah sarki masoyina shi ne yasa nake son ka labari ai yana gurin ni baya guri amma gaskiya abin da suke da kike baya dacewa. ya kamata ki tunani abin da ke kwatkwata baya dacewa wallahi in ke ba za ki karatu ba ni sai ki banni nayi amma kin zo ki cika mun kunne da surutu kuma kin san cewa gobe muna da text wallahi abin da ke baya dacewa ke ni yake faɗa wannan maganar in ke ba za ki karatu ba sai ki bi waɗanda suke so su yi su kin zo kin dame ni na tsaya ina karatu na ni oh ni na dame ki ni ke to ni ke ni su arkice ke ba ki da kunya ki dubi ka ni dubi da kunya ko ta maganganin wallahi kan mai ka gani a cikin gidan nan zaki sai bala'in baci za ki gane kurinki Hala? Eh, ina jin ka. Allah sarki. To gobe karfe nawa za ka zo? Ah, ba su ya ba ka zo da wuri ba. Wallahi Allah ba zan yarda ba. To ka zo da wuri. Kai, wallahi har na ji daɗi sosai. Kai, to shi kenan. I like that. Mm-hmm. to shi kenan ba matsala ɗin to zan gaya mata insha Allah zan gaida kaka ita ma ta ce a gaida kai <laughs> tana ɗansa kana ji na ka ƙawaye na samanin suna ɗauka su fita da su yawo su je su yo shofin su dawo yanzu ne a ce babu inda za mu je ni da gaskiya ni a da sake a canja maka to idan su wadanda suke mazajen da za su aure su suna da halin da za su ɗauke su kai su shopping idan ki kuma naki ba shi da halin da ke kai ki shopping ya za a yi ka je ka nemi gaskiya ya kamata ki tsara wa kanki rayuwa mai kyau wannan tsarin da kika ɗauko ba tsari bane na gaske in ka fashi aure ba abu ne wanda za a ce na wasa aure tsari ne na gaskiya wannan abin kuma da kika ɗauko gaskiya ba shi da tsari gaskiya ni ne ba zan yadda ba kawai ka je ka nemo kuɗi mu ma mu dinga fantamawa muna fita wannan kuma abin da kake magana cewa suna zuwa suna ɗaukar su suna fita ba fa daidai bane tunda ba ɗaura musu aure aka da shi da su ba za su dinga suna ɗaukar su suna kai su shopping ko ruwa ne bai kamata ba ya kamata ki tsaya ki san tsarin da zaki na rayuwa yadda rayuwar ku za ta ɗore ba ki ɗaya bayan an yi aure ne amma kawai ki ce wani sai wani abin da wani su ƙawayen ki aikin ƙawayen ki shine dole sai an yi miki ka ga yadda ake kai su ga makaranta a manyan motoci manyan motoci eh to ya wai ke ina miki magana kina ko daɗa koma da wani eh manyan motoci to idan ba ban da hannun da nake da manyan babban mota ba ya kike so ne gaskiya kawai ne dai ka je ka nemo kuɗi kawai ka sai babban mota mu danga fita mana shakatawa to shikenan shakatawa ko mm. shut it off and download Amin wa alaikum salam. Kakus kakus. A'a Salmanu. Kakus kakus. Sanni da zuwa sanni da zuwa sanni da zuwa Salmanu sanni da zuwa. A'a ah, ah. yaya hanya ya makaranta? Wallahi alhamdulillah. To alhamdulillah. Lafiya kakus. Lafiya. Salmanu kenan. A ka kus. Na'am ya hanya. Alhamdulillah. Ya makaranta. Alhamdulillah. So madalla madalla. Wani ko in tambaye ki ma. To. Na yan kan ni na. Sun tafi makaranta sun ma kusan tasowa yanzu za su zo su babban bako. Wallahi. Za su ga ɗan uwa. Sosai. To bari a kawo maka ruwa da abinci. To na gode ka. Yau. Shi yasa nake ji da ke. <laughs> Ni ma ina ta kewarka. Kai na gaji fa. Najeriya o, Allah ya dawo da mu. Salamu alaikum. Sisters, sisters, man. Sabini kuma ya hanya. Wallahi lafiya yau. Ya yi Salman da suwa ba sanarwa? No, ba haka ne, it's just a surprise, ne. zuwa. Kusa idan na ce muku irin irin you cannot be so glad to see me, kawai na duro. Shine za ku be glad to see me. wallahi ku na faɗa muku gane ba za ku irin ku gladi gaskiya yanzu ma mun yi murna sosai labarin America kuna son ta gyara kowa ta gyara zamanta su America mm. they are so social they are well educated There, is a lot of funding. Ba za ku gane ba ne. Ba kamar Najeriya ba ne, there has a lot of freedom. Allah yaya. You can free to go wherever you go, wherever you do. You understand? Ba kamar Najeriya ba, ba wanda zai sama ido. Allah yaya. Eh, ka fita ga wancan ta fita. Ta canja kaya. Mm. Ai kayan jiya ta sa. Wa yake da wannan time din naka a can? Allah ya in za ka ci kanka ma sai dai ka cinye kanka duka. Rayuwa mai daɗi. Ba ruwan kowa da kowa. Gaskiya ya garin nan yayi amma dai mu ma za ka kai mu ko gaskiya. Sandan akwai beach. Beach kuma. Ya beach ne ba irin na kuma funan Nigerians. Allah. Beach na abroad you understand. To ke kuma ɗan banda abin ki ke da zaki je can da aure ne na tambaya. Wa ya ga yafi can ne? Ina France. Yaya, wallahi ka yi kyau sosai. Ai dole ne ni kaina na sani changing of weather ne. Kin san the different is far clear. The Euro country is too long for a boy to climb. Akwai bambanci. Gaskiya sosai. Wala abu ka ga yadda kai kyau ba. Ni na sani ai. Kai. Gaskiya Amerika ta karbe ka. Basta. Eh, yaya. Me ke damun ki? No, ki gaya mun ni fa am your lovely brother. No, kaki ce min haka don say that. Kina da wani wanda ya wuce ni? No, to gaya mun. Tell me about your problem. ya yi ta kasa nuna wani irin farin ciki za ta nuna ne, shi ne yasa ta yi wannan eh, yanayi. Wallahi. Wow. Gaskiya yayi na ji daɗin zuwan ka. Wallahi ni kaina na ji daɗin ganin ku na yi misin ɗin ku fa kullum yana cewa. Ah, mun yi misin ɗin ka sosai. Ina tunanin sisters ɗin. Kun san you are the only I have. To dole ne na ji da ku wani ko ba haka ba. Gaskiya ne. Mun yake damun ki ne muna ta magana. Ba ba abin da yake damuna yaya. Farin ciki ne kawai. Allah ya sa. Amin. Nice to ji labari. ku ku bani eh, labarin al'amura ya komai da komai yana tafiya daidai wallahi kawai ku yanzu ku me yake tafiya a cikin Niger kusan hmm. na yi mission Niger na manta how those people are doing their hmm. life you know can ni na riga na saba kan na fita a dinga min wani irin kallo ya how Nigerian guys are dressing kusan sai a hankali ban son fita yan sa irin Nigerian nan a dinga cewa gashi can wancan how the way you look kaza ya kamata ku bani labarin ya haka za a maka gidan nan a aura mun talaka wallahi Allah ba zan yarda ita wannan yarinya a aura mata mai kuɗi ni da ya kamata da aure mai kuɗi ni za a aura wa talaka wallahi Allah akwai sake a duniya kwata-kwata ba yi yarda magana nake miki ba ya ya haka ne ina ta magana kin wani kai tun da zuba nake ki magana wai me ne ba magana nake ki ba? me yake kika wata gaya mene menene ka ga mama don Allah ka kyale ban gane in kyale ki eh ni kawai ka kyale ka rabu da ni rabu da ke eh to akan me zan rabu da ke kawai ni ina da mama ni kawai ni ka rabu da ni kwata kwata a'a tsaya ki ciki abin da nake so ki fito saka mutum ki gaya min abin da kike nufi kawai ba wani ki dinga wani rabu da ke rabu da ke ba me kike nufi da rabu da ke ka rabu da ni na fasa auren A kan wani dalili me dalili inda hali ki kin san me kike bare kuwa na ku sani a cikin hakan ki kike wani magana eh a cikin hankali na haka na tsara kuma dole kai amfani da abin da na faɗa sannu uwata sannu uwata tunda dole sai abin da kike so zan yi còn ngoài này nó có câu ba này không İnan inan inan. Lafiya? Wayo Allah na. Me yasa? Oh, wa, muna aka ni da ke fa.

lagi sana nak buka. Fikir, <laughs> tapi ni dok kau kaki ni ni apa ni? dole akwai wani abu Dalla will you shut up of your mouth Dalla Dalla ka dalla ka mun tsawa sai dai ka hada gaba ɗaya da ni da ita ga ka mun tsawa ba mu samu dai samu yariya ba ta fahimtar da mu me yake to kaka ba za ta shiru ba ta ji abin da za a faɗa shine ta kuka muna jin ki muna sauraron ki to yaya aka yi ta gaya mana abin da yake faruwa wai san me yake faruwa to me ya faru dole ba sai ta bude baki ta yi magana ba in ba ta yi magana ba an san me yake faruwa shiru shiru zan tura a kira mashi in ji ko me ya faru kai ma zan tura ka nemo min shi duk inda yake mu ji abin da ya faru ya hakuri ya hakuri ki shiru ki ne inna open your mouth and talk talk Wai kan a kira shi ma ba za ta faɗi me ta mai ba? Me yasa ta kuka me da me kuka na ta? Me ya Kaka, na abuwa na kai. Inna lillahi wa inna ilaihi wai haka yace. To <laughs> shashshekan naki za a ci ko maganan ki ki buɗe baki ki magana. Wai na je gida. Wai baya so na. Baya ƙauna ta. Inda ma nake ma baya ma ba zai ƙara zuwa ba. Wai shi ƙanwata yake zo bakan mace ki yi hakuri zan tura a kiransa wannan zancen nata haɗi ki yi hakuri zan tura a kirawo shi babu komai ki yi rai ne yasa ya gaya miki haka amma ai tun da farko ya nuna yana ƙaunaki yana son ki ki yi hakuri ta gani abin da ya fi ƙona min wai ƙanwata yake so da ita faraci ki yi hakuri na ce miki ki yi hakuri Allah zai mana maganin abin ni ma kuma zan yi maganin abin zan tura a kiransa in ji duk abin da yake faruwa in Allah ya da auren nan sai an yi shi da ke da shi to kaka ya buri share awa yake shi gani ba kin tsaro ba kaka dan Allah ki shigo akan wannan yarinya ce baki tsaya tana wani bata miki da yake ma dai ka gani tun da nake tsaya akan wannan yarinya ki tsaya kina zubar da hawaye ki bari i confirming what is actually going on biki san halin yarinyar nan ba da Allah ka rabu da ni ba so kake raina ya baci ba na rantsa da Allah ka fitar ka harka ta na ga maka tuntun ba tun sai ma ka kyale ta kai shiru ciki ina ta ya hakuri ki hakuri da tura sa Haba Zubaida, ya kamata ki daina kukan nan, saboda ban ga amfaninsa ba, ki yi haƙuri da abin da Allah ya ƙaddara miki. ki karɓe shi a matsayin ƙaddarar ubangiji ki yi haƙuri ki share hawayenki ki daina kukan ba na suna ga kina kukan don allah malama kar ki dame ni saboda ke kin riga kin samu mai kuɗi za ki fita ƙasar waje ki je ki zauna ni kuma dan mugunta an haɗa da alaƙaƙai Haba Zubaida, bai kamata ki dinga wannan tunanin ba. Wannan tunanin na wajen waɗanda ba su da ilimi da waɗanda ba su taɓa zuwa makaranta ba. Idan kika wannan tunanin wallahi kin ci amana karatun da kika yi ma. Da samu da rashi duka na Allah ne. Ki rungumi wannan gaddara kawai a ita Allah ya zaɓa miki shi ne mafi alheri ki amma wannan tunanin me shi yakan wayi gari ba shi da shi mara shi zai wayi gari yana da shi. ki yi tawakkali da abin da Allah ya tsaga miki shine rabanki amma ki daina wannan tunanin <laughs> na ce ki yi shiru ki yi haƙuri <laughs> ki yi haƙuri idan na so gurin yarinyar nan abubuwa da yawa wanda ni ban saba ganin tunanin su ba take ta kullum yau wancan gobe wancan jibi wancan gata wancan na kasa gane me yake faruwa na kasa gane kanta na rasa me zan yi bullo da yin al'amarin yarinyar ni kuma haka kawai ban san wani abu da ya shiga tsakanina da ita ko mun samu matsala ko wani abu haka kawai rana ɗaya ta tsoro wannan abubuwan take ta to wannan wace irin rayuwa muka shiga sai haƙuri ka san mata to amma ni abin da yake ɗaure mun kai zuwa ta yi a gida ta ce wai yanzu hafsat kake so ba ita kake so ba ta same mu muna zaune muna falo fa ta zo da ya wani cikin wani irin yanayi to bari wai ai ka ce kai yanzu ba ita kake so ba hafsat kake so ba kasa gane abu bari ka ji bari ka ji ran da zo gurin ta muka zauna a nan gurin ba irin magana da ban yi ba ta ikula ne ta ɗauke kanta kawai ne ta magana ne ta magana ne ina ne mata ta gaya mu wani dalili me ya faru ta ita gaya mu da ƙarshe da bakinta ita take gaya mu ita ba za ta aure ni ba amma ita ga hafsa nan je ne ma hafsa yawa ita ta faɗi wannan magana da bakinta ha ba wannan abun yayi yawa yanzu ka san me za yi kawai yanzu da ni da kai da ita da kowa mu tafi wurin mu tafi mu samu kaka ka fahimce ni kawai a yi zube ban ƙwarya in kai ne kake da laifi ita ce ko ma waye da yi za mu sani ai ƙarya fure take ba ta ga ka gani ga ita ga kowa ga kakan abin da ya kamata mu kenan

ta faɗa ta maimaita abin da ta zo ta faɗa mana ashe duk ƙarya da gaskiya ka ta zo ta kitsa miki da ba a shi rashin mutuncin daga wurin ta ya kullu daga wurin ta ya kullu kuma shi ne ta zo ta zuba ƙarya a nan ta ce ga abin da yace ga abin da yace to ina take to ka kirawo ta an gama ta zo ta faɗi ƙarya da gaskiya ashe duk zancen ba haka bane ke zubaida ina abin da ke ta faruwa kenan duk lokacin da na zo da kwanakin nan zubaida wasu abubuwa sun canja fito abubuwan da take ta yi duk na kasa ganewa duk ba zai wuce ƙawaye ba eh ni ma abin da na yi tunani ƙawaye ne suke mata baƙin cikin ita ta samu su ba su samu ba kawai ba zai wuce haka ba ce ko ƙawaye ne ko kuma suke bude mata kunni ƙawaye ne ba a raba ɗaya biyu ƙawaye bari ta fito ka kuske dai biki sani wannan yarinyar ta auri talakan mata. Ke muke jira fa. To ai ga ta je ta duk ta gama abin da za ta gama. Bismillah zo ki zauna ga wuri zauna a nan zauna ba yi. Faɗi abin da kika zo kika gaya mu. Da kika ce shi ya faɗa faɗi da bakinki ga ni ga ki ga ɗan uwanki. Haka ya ce baya sona kuma baya ƙaunata me zai yi da ni. To ƙarya kike. ni wallahi Allah inna tunda ya ce baya suna baya kaunata nima ma bana san shi bana kaunan shi kuma ni auren ma ni bazan aure shi ba shi fa da bakin sa fa yake ce wai shi ba zai aure ba kan mace ba sai dai faran mace da can bai faɗa ba sai yanzu da soyayya ta ku tai nisa ƙarya fa zagin Allah ne fa ki daina irin wannan ki girma a kai ki ɗakin miji kina ƙarya billahi lazi la ilaha illa huwa kya zama saura dangin mijinki su tsane ki da an magana a ce makaryaciya magulmaciya yanzu in dan Allah da Allah zuwa ba zaki ci tsoron Allah ki faɗi gaskiya ba ni dan na zo na kai faɗa miki wa'in nan ganin da kika wuce ka faɗa a gidan nan ba ke da bakin ki kika gaya min kike cewa ba ki suna kin bari ma je nema Hafsa ba to da tsoron ka zan ji abin da ya faɗa min shi na zo na faɗa a gidan nan kin ce suna zuwa da manyan motoci suna kai makaranta saboda ni ba ni da shi shi ne kike ta kullo ina abubuwa a gaba na kike wannan muguro mai gudan bakin sai na bige ki tukuna to na dai ni dai ina son ta kuma ko yanzu ta shirya aka shirya ni a shirye nake da amma kuma tun da ta zaɓi hakan shikenan ni zan haƙura amma dai ina so ina ke tabbatar da cewa har yanzu ina son ta kai haƙuri addu'a tana maganin komai in Allah ya yarda duk sanda da dai zan saka a cikin addu'a da jama'a sa ta a cikin addu'a Allah ya sanya ya mata zuciyarta ok to shi kenan in ba komai ga zubai da za ku gaisa aha zubai da gashi ku gaisa da ya afa ka shi ne ya kira mm. hala mm, ya yi afan an wani lafiya ya karatu da fatan dai kana lafiya ko gaskiya baka da kirki yanzu tsakani da Allah ni baka taɓa kira na mun gaisa ba ko da ma na ga alama ko lamba ta ma baka da ita kaga fa ni ce antinta kuma ya kamata ni ya kamata ka fara kira kafin ita mm? ok to zan turo maka yanzu idan na turo maka sai ka ga lambar nawa sai ka kira ni Eh. Sorry fa, ki haƙuri na kashe miki waya ko? ba ta. Eh.